zirga-zirga yau yan zaɓe ya zirga-zirga da fatan an yi zaɓe lafiya to alhamdulillah haka ake so in ba yau na je mazaɓa ta ku goma sha nawa a garin nan bo ba iya ɗallan daman tun daren jiya na sa aka cika mota aka yi mata full tanki muka ba wannan kuɗin billahi lazi ɗan kwankwasiya ne kash an ƙari ya kawo mana su 1.5 miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar in ba sai iya wa'annan ne suka ragu ba Allah ya tsina dama ni ta da wurwuri na je mazaɓata na je na saka abin da zan saka na ci gaba da tafiya lokacin tun ba ƴaƴan AAA a cikin gurin muka ci gaba da tafiya dama tun jiya da daddare mu ƴan abba gida gida daren mu muke son abba gida gida wallahi tallahi babu abin da za a ba mu wallahi ya ja hankalin mu cikin abba gida gida ran mu muka bayar saboda abba gida gida ni ne suna murdana kowa ya je ya faɗi kura ta yi lafiya ba ƙarya kowa ya je ya faɗi in ba raina na bayar yau ba Allah ya tsinan akan zaben abba gida gida raina da shi na fita jiya idan nayi tunanin zan kawo daren yau a raye Allah Allah ya tsinan albarka yawu wuya wuci go ko da a ce nayi dafa rana dafa eh dama na dafa ne akan ra'ayi na kuma ba dafawa ne ba ina mai saban ubangiji akan zabi na ne billahi lazi na je na samu mai gidan mu yau da za a fita zaben ba shi da lafiya da kar yake magana na ce baba zan tafi ya ce ina na ce baba zan tafi ka sani ya ce ina na ce na ce gurin zaben abba gida gida na fito kafa har na fito na kara komawa saboda anyway a na baya ban mai citta na sake dawowa na ce baba zan tafi ya ce wai menene yake faruwa ne e, i uwa ta yi mun bayani na ce kawai ni dai baba zan tafi ya ce to Allah ya tsare kin gani ba zan iya zuwa ba dan girman Allah uwa ta abu a hankali na ce baba wallahi ta wuce sa'ai ma har na ƙara tafiya na dawo na ce mai gida zan tafi fa ya ce ke zo nan nan ina zuwa ya ego layoyi in ba layoyi ne tafi nan gurin ba Allah ya tsinan albarka ya ce ki zuba su ki je ki zaba abba gida gida na ce to me gida Allah ya tsikan musulmi Allah ya taya ma malam Ibrahim na zo kuɗi wata tsohuwa ta same ni a tedi akwati na akwai bidiyoyin suna nan na gurin zaben nan akwai ɗaya eh, ɗan makwali ne daga ƙasa shi yasa kuka ga ba a sassako muku bidiyon wajen zaben ba wajen kamfen iya wuya suna nan a ƙasa ni da habu ofisa muka iba na je mun jibir maza can garin mu ke kenan local government din bu na je gezawa na je dawakin tofa na je dan batta ai wallahi kowa ya kama sun riga a tafiya sa ya kama dayir wallahi mu da ran mu muke bayarwa mu ba muna yi bane ba dan wai mu burge ko dan wani kaza kaza kaza ran mu muka bayar akan abba yi muke dan Allah ba dan kuɗi ba ba dan mu burge ba yi muke dan karan kanmu da kanmu na je dan batta na je dawakin tofa na je garin su gandu da can maza mazaɓarsu na dawo na kara komawa na shiga asanawa na shiga duguji na yanka can yankin bagwalawa fitowa na fito mota ni ni kaɗai raina nake tuki sai abu ofisa na ce habu ofisa duk a inda na faɗi na mutu dan Allah dan annabi abin ne na anan a ce na faɗi da sunan ina mai yar abba gida gida kai yau akwai